chief olusegun obasanjo a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya aikewa shugabannin ƙasashen na turai ya yi misali da ƙasar libya inda ya ce tun bayan kashe tsohon shugaban ƙasa muammar gaddafi yanzu haka ƙasar ta kasa samun tsayayyar gwamnati wanda za ta taimaka wajen dakile kwararan da 'yan gudun hijira ke yi musamman ma daga nahiyar afirka zuwa ƙasashen turai cewa basanjo ya yi misali da cewa a shekara ta dubu biyu shi da tsohon shugaba muammar gaddafi littafi sun zauna tare da ɗaukan matakai na dakile kwararar da matasa yake yi zuwa ƙasashen turai tare kuma da mai da matasan zuwa ƙasashen su na asali amma wannan al'amari yanzu ya gagara a sabili da rashin tsayayyar gwamnati a ƙasar ta libya to koya masana harkokin ƙasashen waje suka ga wannan wasiƙa ta tsohon shugaba olusegun obasanjo ga dai dr alharun muhammad wani kwararre a kan harkar ƙasa da ƙasa eh, da ta tsohon shugaban kasa janar obasanjo ta yi daidai kuma bayanan da ya a ciki daidai da musamman inda ya yi bayani tushen matsala a taro da amurka ta yi da tarayyar turai suka yi haɗin gwiwa shekara hudu da suka wuce suka yi ruwan bamabamai suka kashe shugaban kasan gaddafi suka kuma ruguza kasa wanda har yanzu tana nan tana kan rukucewa wannan ba karamin illa ya yi ba wannan shine ya ba da dama yanzu nahiyar afirka gabaki ɗaya take fuskantar barazana na wannan gudun hijira da kuma halaka da mutane saboda haka na akwai bukata a ce ainihin an kira taro ne na musamman tarayyar afirka a ce ta kira taro dangane da wannan matsala. Shi kuwa bangaren sa Mr. Oladejo Akiola cewa yana ganin kamata yi shugabannin kasashen turai su dauki kwararan matakai domin inganta rayuwa a kasashe masu tasowa da kuma gabas ta tsakiya. I'm very sure still have their own motive of living where they, they were before. And why can't they, I mean, the European leaders do something better, develop that country? Ya ce duk wanda ka gani ya bar ƙasarsa domin tunkarar turai akwai dalilin da ya sa ya haka kuma na ganin akwai bukatan kasashen nan su duba halin da kasashe masu tasowa ke ciki muddin akwai zaman lafiya ba abin da zai sa mutane su bar kasashen su domin tunkarar wata duniya daban. baban ya jibrin murya amurka daga lagos a Najeriya.